sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ahmadu bin taimiyyat al-harrani allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi a cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamata sayyid abul hassan ali al-hassani an-nadawi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mala ya ɗauko mana bayani ne gani da tattaunawa wanda shekul islam ya yi da 'yan ɗariƙan ahmadiyya ko 'yan ɗariƙan rifa'iyya wanda kamar yadda muka ce za mu zo ɗan takaitaccen bayanai da makalat na so mabiya wannan ɗarika to amma cin da yanzu ne mala ya fara ɗan tarkato mana waɗannan tattaunawa da muƙabala da munazara wanda ibini timiya ya yi da ƙungiyoyin ɓatattu to za mu dunkule su waje ɗaya mu fitar masu da gaba inda za a zo da izinin Allah a tattauna a kansu amma a yau mala ya ce muwafaqatul ulama alal aqidatil wasitiyya a zamanin da ibn taymiya ya rubuta shahararriyar littafin shi mai suna al aqidatul wasitiyya dukkanin malamai na wancan zamani musamman na garin su dimashq sham to sun haɗu akan cewa wannan littafi littafi ne na aƙidan musulmi kuma yayi daidai da wannan manhaji na ahlus sunna wal jama'a domin abin da shekul islam ya tattara a cikin littafin to aƙida ne na annabi da sahabbai wannan ya saman ma ibn timiya ƙarin karbuwa da fice da ɗaukaka da karɓuwa cikin al'umma mahala ya ce wa fi thamin min rajabin a takwas ga watan rajab na dai wannan shekara na ɗari bakwai da biyar fi majalisin minal ulama a wani taro da aka yi a majalisin zattarwa na malamai kana kadin ƙa'ada inda na'ibul sultana an kafa wani majalisi na musamman da aka zauna aka tattauna a gaban wakilin khalifa ƙuri adirisalat ibn taimiya wanda aka karanta wannan ɗan takaitaccen littafi na ibn taimiya mai suna al'aƙidatul wasitiyya wata ba hathu ma'ahul ulama malamai suka zauna tare da ibn aka yi littafin tsintan kwarkwata wa wajjaho ilaihi al'as'ila ko malamai suka rika mai tambayan keke da keke ɗaya bayan ɗaya tambayan kwalafici wa ƙarraru ƙarshe sai malaman suka fitar da ƙarar akhiran a ƙarshen wannan zama annaha makabolatun. mutafaqqihatun mutafaq muttafiqa ma qidati ahli sunna suka ce wannan littafi karbabbe ne sannan kuma ya dace da aqidan ahli sunna wal jama'a wa ada sheikh ila manzilihi bayan kare wannan zama ibn timiya ya komo gida bi ghayatin min al hafawa wal ikram cike da jinjina da girmamawa da al'umma suka yi mai sakamakon wannan abin arziki da ya ma al'umma wa kada humila lahul amma shimu'an tiwala tariqatihi haka aka samu mutanen gari sun ɗaga fitillo tun daga gidan sarki har gidan ibn taimiyya dama da hagu mutane ne suna mai jinjina ala jari adatihim li'ibda'il hubbi wal ijabi fi zalika zaman a bisa yadda al'amarin al'adan waɗannan mutane a wancan zamani yake duk wanda ya abin bajinta to haka suke mashi aka yi mai kyakkyawan tarba aka sa albarka aka jinjina ma aikin alherin da ya yi wannan a takaice dangane da littafin al'aƙidatul wasatiyya kenan bayan da malin ya faɗi wannan irin karɓuwa da wannan littafi da kuma shi kan shekul islam suka samu a wannan lokaci to sai ce ibnu taimiyya ibnu taimiyya yuwajihul mu'arada babu mutumin da zai samu ɗaukaka ko ya samu fice wai ya zauna lafiya da al'umman da yake tare da su ba zai yiwu ba sam sai ya fuskanci mu'arada karo sai ya fuskanci magabta mahassada makiya masu kushe waɗanda ke gogoriyan ina da su masu samu wannan matsayin kun gano wannan da kyau ku? wannan shi ne abin da shekul islam ya fuskanta a baya dai kun ji irin yadda ya samu karbuwa ko da irin ayyukan da ya yi to still da ga wannan kuma abin da ya yi to sai ya ƙara samun matsala a wajen mahassadan shi mahala ya ce kana buna taimiya ya tamatta bi nau'in mina siyadati addiniya fi dimashka ibn taimiyya ya kasance shine mutumin da allah maɗaukin sarki ya ɗora al'amarin faɗa aje a ɓangaren addini kaf a ƙarin dimashku kuma allah maɗaukin sarki ya natsar da shi a bisa wannan matsayi da ya mashi fa kullama ra'a annal hukuma ta tasahal fi man ibida ibn taimiyya ya zamo duk sanda ya ga hukuma tana sakaci wajen hana bid'a au taghyiru munkarin ko kuma suna sakaci wajen canza anna da al'umma suka shigo da shi cikin al'umma wa annal ulama'a samituna so kuma malamai sun ja baki sun yi shiru la yu'ariduna al-wad'a kuma ba sa magana a wannan fagen ga bid'a ga munkari yana yawo cikin addini da garuruwa da unguwannin musulmi malamai kuma sun yi biris sun yi gum da bakinsu ra'a nafsuhu mas'ulan an zalika ibn taymiya sai ga babu wanda mai nefa